This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Litinin 29 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke muku lale marhabin a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labaran duniya. To Mahmud, Firaministar Italiya na ganawa da shugabannin Afirka yau Litini. australia ta zama ƙasa ta baya-bayan nan da ta dakatar da bayar da gudummawa ga cibiyar tallafawa falastinawa ta majalisar ɗinkin duniya sannan ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakaɓo jirage marasa matuƙa guda takwas waɗanda ƙasar rasha ta cillo a hare-haren da ta kai da daddare kanin labaran duniyar kenan gaskiya ni dai a ra'ayina wannan abin babban farin ciki ne yasa saboda da ba mu san musu waye ba lalle a ra'ayina ni gambar su bismillahi ban yi goyi ba a hice daga cikin sidiyawo ba sidiyawo nan da ta samu yadda jama'ar Nijar ke bayyana ra'ayi mabambanta kenan kan ficewar kasarsu da Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS ko yawo za ku ji karin bayani. To ko mai masana a fannin kimiyyar siyasa da diplomasiya ke cewa kan wannan sabuwar dambarwa a yankin yammacin Afirka? to wannan fita da suka yi na mataki da suka ɗauka ba wani abu ne fushi ne suka yi saboda dama tuntuni a wannan kungiya ta dakatar da su mana suna cikin dakatattu wanda ya hada har gini To muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida Jibril zai gabatar kan tsarin ilimi a Najeriya, Amurka da China, amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. Firaministar Italiya na ganawa da shugabannin Afirka yau litini baya ga shugabannin Afirka sama da ashirin jami'an kungiyar tarayyar turai da na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wakilai daga hukumomin ƙasa da ƙasa daban-daban masu bayar da tallafi za su halarci taron. Makasudin taron shine gabatar ma ƙasashen Afirka tsarinmu na haɓaka nahiyar ta Afirka. a cewar firaminista georgia meloni ga kafar labarai ta italiya rai ta kara da cewa wannan na nufin wani sabon tsari wanda babu kwara ciki babu ubangidanci ciki tsari ne na bangare da bangare don a gudu tare a tsira tare a cewar meloni ana lakabi ma wannan tsarin da shirin metai don tunawa da enrico metai wanda ya kirkiro babban kamfanin mai da gas wanda gwamnati ke tafi da shi ayyukan farko na shirin na mitai za su hada da shirye-shirye kan ilimi da kiwon lafiya da ruwan sha da hanyoyin tsabta da haɓaka noma da kuma madafun gaba. australia yau litini ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudunmawa ga cibiyar tallafawa falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa kwana guda bayan da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don a taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a gaza waɗanda ke matuƙar buƙatar taimako ma'aikatar harkokin wajen australia ta fitar da wani bayani inda ta yi kira ga cibiyar ta unrwa da kuma ita kanta majalisar ɗinkin duniya da su ƙaddamar da cikakken bincike kan zarge-zargen cewa wasu gwamman ma'aikatan jinƙai falasinawa sun taka rawa a harin da hamas ta kai ma isra'ila a watan oktoba kasashe akalla goma waɗanda ke bayar da wajen kashi 60 cikin ɗari na tallafin na unrwa ɗin sun dakatar da bayar da tallafi kasashen sun hada da amurka da australia da burtaniya da canada da finland da jamus da italiya da japan da netherlands da kuma switzerland jiya lahadi kasar norway ta ce a yayin da ita ma take damuwa da wannan zargin ita kan fa za ta ci gaba da bayar da tallafi. To nan gaba kaɗan Ibrahim zai dawo da ƙarshen labaran duniyar kafin nan. Jama'a jamhuriyar Nijar na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da ƙasarsu da Mali da Burkina Faso suka sanar da ficewarsu daga ƙungiyar ECOWAS ko yawo kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mansur Sani aiko mana daga Maraɗi a jamhuriyar ta Nijar. Kasar Niger na da aƙida ɗaya da Mali da Burkina Faso da suka kasance cikin ƙasashen da Faransa ta yi reno suka watse baram-baram. Bayan kasa samun daidaituwa da ƙungiyar ta ECOWAS da waɗannan ƙasashe uku bayyanar sanarwar bai ɗaya ta ficewa daga ƙasar ta Niger ya jawo tsokacin wasu al'ummar ƙasar. Sani Musa Madaranfa abinda za na ce wa mutanen niger ɗari bisa ɗari ni ina murna 'yan ƙasa kacca ya saki ya daga kafa bisa kan turawa abin da ya dauke niyya za ya gyara niyya tsakani da Allah ya yi shi kuma da mu da Najeriya da ciya talakawansu ai ba su yi ba da mu ba da su ba to ni dai sarkin wannan malarin gaba ɗaya da kewaye wannan abu ya mamu daɗi 'yan ƙasa da ko gobe daban da gobe da jibir gata mu dai mulki na danniya ba mu san shi suna na sa'ida adamu gaskiya ni dai a ra'ayina wannan abin babbar farin ciki ne me yasa saboda da ba mu san mu suwaye ba kawai rayuwa muke yi gaba gadi yanzu muka san mu suwaye muka san tabbas mu yan Nijar ne kuma yanzu mu ci gashin kanmu to wani dan yazo ya ce zai raba mu da Najeriya wannan zancen banza ne sunana Lamin Dauda wagga ficiya daga cikin Sediya mun ji daɗi sojoji kun fara gwada mu lalle kuna son kasar kuna son talakan ƙasar kuma kuna son kasar ku ku bunƙasa ayyuka na ƙasa yanda ƙasashen ga duka za su cin moriya abubuwan da ke da kwai na arzikin ƙasashen ga namu a hiddo shi kowa a faɗaɗa shi kowa ya samu alheri daga cikin shi lalle a ra'ayina ni gamba isu bismillahi yi ban yi goyi ba a hice daga cikin sediyawo ba sediyawo nan da ta samu takunkumi iri-iri nan kasar mu na niger ɗan kasar niger tana cikin wahala wannan kowa ya sani ba wani za ci a babu ana cikin wani hali ana so a zamna a yi sulhu sulhun nan shine wani abu hicewa ɗan kana ganin ba zai sanya ya hicewa me me take kawa wannan IS ɗin ne aka kawa fa IS to ni ba ma san ta ba ya kamata mu yi maka adalci kuma kowa ke milki dole a ga mashi gaskiya da na wajen Allah za mu gamuwa sai dai ɗaya daga cikin 'yan kungiyar farar hula Abdul Ɗan na kodaye ya ce dama zama arna tare da yin kira ga mahukuntan mulkin soja da su gaggauta yi wa tafkar hanti don magance matsalolin da 'yan kasar ke iya fadawa sanadin ficewa daga sai dai yawo ko ekowa su din. To mu mun san sai an rina ko ɗanka ne ka kai shi ga bango to ka kai makwara ta ekowas nan ba ta sama a shirya sai kwatsan muka ji an ce waɗansu magabata daga ciki tinubu ya taiwaran shi alhassan watara ya taiwaran shi damun kuma duk za a taro na ecowas sai ɗaya daga cikin ya ta ya taho da sako na tabbatar da cewa waɗannan shugabanni uku na ƙasashen nan guda uku suna nan suna tunani saboda sun san yawanin jama'ar da ke bisa kansu dangance da haka nan ne har suka yi ga shawarar ta hito har mutane ke murnarta an aka irin wa gayar ne bakin abin da ake so ya hito da goga wanda zai yi da walwale mu musam mun zanna dingirgir da gidanmu su hiddo waɗannan kuɗaɗe don da abin da aka ɗauko ya karawa ya zama mai amfani. Duk da haka al'ummar Nijar na ci gaba da tabbatar da cewa akwai wahala a hana su hulɗa da makwabciyarsu tarayyar Najeriya da suke matsayin ɗan juma da ɗan jummai domin shiga ƙasar yanzu sai an je babban birni an ciro biza. Mansur Sani muryar Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. To a gaida Mansur yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniyar. To Mahmud, 'yan rajin kare haƙƙin dabbobi sun yi zanga-zanga jiya Lahadi a Mexico City babban birnin ƙasar Mexico saboda sake maido da daɗaɗɗen wasan nan mai suna faɗan bijimi ko bullfight da aka yi. An yi wasa na farko a babban birnin ƙasar ta Mexico jiya Lahadi kusan shekaru biyu bayan da kotun kolin kasar a watan disamba ta share fagen sake maido da wasan mai tara ɗumbin jama'a nadia ramirez yar rajin kare haƙƙin dabbobi ta ce eh, Nadia ta ce ni mai matukar kare haƙƙin dabbobi ce wannan abun baƙin ciki ne sosai ba mu ƙaunar wulaƙanci da kisar dabbobi muna gaba da duk wani tsari na mayar da hakan wani abin nishadi har ana tafi ana kare shi wannan fa ba zai ci gaba da faruwa a wannan karni da muke ciki ba jami'an gwamnatocin amurka da na china za su tattauna kan hanyoyin warware matsalar safarar kwayar fentanyl da dangoginta a wata ganawar da za su yi a ranakun talata da laraba a birnin beijing kafa kwamitin amurka da china mai dakile safarar kwayoyin ya biyo bayan alkawarin da kasashen biyu suka yi na aiki tare kan matsalar bayan wata ganawar da aka yi tsakanin shugaba joe biden na amurka da shi jinping na china wani babban jami'in gwamnatin amurka ya gaya ma manema labarai jiya lahadi cewa tuni china ta ɗau wasu matakai kan masu yin mugan ƙwayoyin a ƙasar ciki har da rufe wasu kamfanoni da kuma hana wasu asusun bankuna karɓar kuɗaɗe daga ƙasashen waje Ibrahim Karamasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna kan batun ficewar kasashen Nijar Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS. Inda masana ke ci gaba da yin tsokaci kan wannan mataki da kasashen suka dauka a karshen makon da ya gabata. farfesa gali sharif ibrahim shine shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alakar kasa da ƙasa a jami'ar abuja najeriya a hirar da muka yi da shi ta manhajar whatsapp ya fara yin tsokaci ne kan yadda ke kallon wannan takaddama To, to wannan fita da suka yi na mataki da suka ɗauka ba wani abu ne fushi ne suka yi saboda dama tuntuni a wannan kungiya ta dakatar da su mana suna cikin dakatattu wanda ya hada har da gini. wani abu da aka yi ya yi tsauri saboda akwai takunkumai da aka ɗora musu sannan kuma duka wayannan kasashe kasashe ne rainan faransa kamar wannan mataki wani irin tasiri zai yi ga yankin yammacin afirka musamman ta fannin abin da ya shafi tsaro da tattalin arziki To kaga kenan idan aka duba menene tasirin da wannan mataki da suka ɗauka sai ka ga cewa akwai ainihin fuska biyu a nan. Na farko shine ne idan kuka ce kun cire kanku daga ainihin babbar ita kuma ƙungiya kungiya ma'ana ta ECOWAS wannan ya nuna kenan duk abin da ya shafi harka na ECOWAS da abubuwan da mambobi ma'ana 'yan ƙasa za su ji daɗi su ba za su ji daɗi ba saboda menene a kaga dai na ɗaya yanzu idan za su wanda yake mali zai tafi senegal ko zai tafi gambia kaga sai ya yi visa dole sai ya nemi visa sannan wannan kuma passport da suke dauke da shi na sidiyawo kaga za su daina amfani da shi dole sai sun ainihin samu wani wanda za su rika amfani da shi idan aka ce yau wayannan kasashe uku da suka bijire uh, nan da nan aka ce sun samu wani ci gaba musamman ma na tattalin arziki musamman Nijar da aka ce ta daina saboda ainihin faransa uranium uh, to kaga idan yadda take siyarwa yanzu an yi amfani da wayannan kudade an assasa wani tubali na ci gaban ƙasa to kaga yana iya jawo ma Nijar alkhairi amma abin da muke gudu muke tsoro shine a kaga idan aka ce sun zama kamar kowace ƙasa ta afirka wannan kuɗaɗe da ake samu ana sace su ana fatali da su kamar yadda muke gani a wannan bangare namu na nigeria ga dai da arzikin man fetur amma tamkar ba mu da shi ɗimbin kuɗaɗe suna shigowa ana samu amma barayi sun yi yawa to wannan yana eh, wani irin yanayi ne na ƙasashen afirka ga baki ɗayansu ga arzikin amma kuma ba a ganin ina arzikin yake shiga ko kuma ina eh, yake tafiya to idan sun iya sun yi yaƙi da cin hanci da rashawa sannan kuma sun yi yunkurin eh, ganin cewa sun bunƙasa tattalin arzikinsu ba su ba ma nan gaba wasu za su iya su je sun bar ecos sun koma a bangaren su to amma sai dai su su tuna cewa su fa gwamnati ne na sojoji kuma nan dole za su yi zaɓe na demokradiyya waɗanda za a zaɓa nan gaba ƙarƙashin tubali na demokradiyya suna iya su ce sun dawo sun komo a ainihin bangare na, na, na, na ecos to prof ita ƙungiyar ta ecos ta ce har yanzu bata sami wata takarda a hukumance daga waɗannan ƙasashe da suka wacce ta nuna cewa sun fice daga kungiyar ba uh, wannan uh, ci ganin cewa ita ecos a cikin tsare-tsarenta uh, ya nuna cewa ƙasa kafin ta fita daga wannan kungiya uh, in tana so ta fita tun kusan shekara ɗaya kafin ta fita za ta yi rubutu ta ainihin tura ainihin majalisar ecos a duba a fahimci cewa lallai-lallai tana so ta fita ba ta fita ita kasa kai tsaye hakanan daga kungiyar ecos da kuma wasu kungiyoyi sai da an bi ka'idoji da wasu abubuwa da ya kamata a bi to amma tun da su sojoji ne ba a ƙasarsu ma ba tsarin mulkin su suke bi ba haka kuma a ecos din ma ba wani tsarin mulkin ecos din suka bi ba ma yanzu da suka yi ainihin juyin mulkin so idan aka ce soja ne to shi soja ba ruwan shi da wani tsari na mulki ko wani kundi ko wani abin nan kurin ta kansa yake yi abin da ya ga dama shi yake ma'ana cin karensa yake kurin ba babbaka Farfesa Gali Sharif Ibrahim kenan shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alakar ƙasa da kasa a Jami'ar Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin ilimi. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dage Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam. A makon da ya gabata ne ranar 24 ga wata aka gudanar da bikin ranar ilimi a duniya ranar da hukumar inganta ilimi ta majalisar ɗinkin duniya wato UNESCO ta ware domin yin muhawara da kuma tattaunawa akan hanyoyin inganta ilimi a duniya a cikin shirin namu na yau za ku ji ra'ayi mabambanta daga wasu manyan kasashe na duniya wato amurka da kuma china akan yadda ake gudanar da ilimi a waɗannan kasashe kana idan mun dawo gida najeriya za ku ji ra'ayoyin wasu ɗaliban jami'ar jihar bauchi da aka yaye a karon farko da fatan za a sauraro lafiya can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma ma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku. To albarkacin wannan rana na ranar malamai ta duniya da aka gudanar a makon da ya gabata mun je ta bakin wasu malamai a sassa daban-daban na duniya musamman ma dai kasashen China, Sin kenan da kuma ƙasar Amurka. A na Tijjani Muƙaddas mai rajin kare hakkin yara wajen sun sami ingantaccen ilimi. A yanzu na nan ƙasar Amurka ne na halartar wani shiri na ƙasa da ƙasa wanda ita gwamnatin Amurkan take ɗaukan nauyi a duk shekara wato Humphrey Fellowship Program. A cikin wannan shiri ina nan wata jami'a na koyan wasu dabaru da hikimomi yadda za a inganta ilimi na bai ɗaya da ilimi na yara 'yan mata da ilimi na gajiyayyu har ma da ilimi na makiyaya a nan ƙasarmu Najeriya da dukkanin ƙasashenmu. Yadda ake samar da ilimi musamman ilimin nan na matakin farko a nan Amurka idan ka kwatanta shi da na Najeriya akwai bambanci. Na farko a nan ilimin matakin farkon nan kyauta ne kuma dole ne ga kowane yaro da haka ita wannan makarantar da hukumomi su ne suke da hakin su samar da ilimin nan kyauta ga yaro su ba shi uniform su bashi littattafai su bashi abinci ma kullum idan ya zo makaranta abincin rana za a bashi a wannan makarantar sannan makarantar nan ce take da alhakin ta ɗauko yaron daga gidansu a mota sannan ta kawo shi a makaranta so kaga akwai bambanci ga najeriya wanda aka ce shi ilimin nan na matakin farko dole ne kuma kyauta ne to amma idan ka ba a zahiri za ka ga ba dole ba ne kuma ba kyautar ba ne shi yasa muke da yara masu yawa sama da miliyan goma wanda ba sa zuwa makaranta me yasa ba sa zuwa yawanci daga cikin bincike ya nuna yawanci na yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya talauci ne na iyayensu watakila iyayen ba za su iya biya masu kuɗin makaranta ba watakila iyayen ba za su iya saya masu uniform ba watakila iyayen ba za su iya saya masu kayan rubutu da karatu ba ka wannan shi ne ya yasa kake nan da bambanci a nan amurka ilimi kyauta ne domin makaranta da gwamnati su suke baka komai da komai a nan kuma najeriya akwai bambanci uba iyaye su ne za su samar wa ɗalibi komai da komai na zuwa makaranta wannan shi ne babban bambanci tsakanin ilimi na matakin farko a nan amurka da nan a nan kuma najeriya akwai bambanci sunana bello habib galadanci na zo na yi masters a nan china inda na yi mba wato karatun kasuwanci kenan kuma na zo na yi phd inda na kware a bangaren koyarwa na yi bincike To, Malam Bello, ku za ka gaya mana bambancin koyarwa a ƙasar Sin da Najeriya da kuma Amurka? Eto, eh um, bambancin tsarin koyarwa tsakanin China da Amerika shine su anan a cikin al'adarsu, a cikin al'adarsu koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka da aka fi mutuntawa. Kuma da aka ce kai malami ne mutane ba ƙaramin girman ka suke gani ba, ba ƙaramin martaba ka suke gani ba. Wannan yana da daga cikin al'adarsu saboda in ka duba tun da su ba addini ne da su ba amma suna da kamar mutane kamar Kongzi wanda ake cewa Confucius da Laozi babban malamansa su ne ah, waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin dacin baya su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen china to ba bauta musu suke ba amma kusan su ne za a ce manya-manya inda waɗanda suke duba ne a matsayin abubuwan mutanen da suke koyo daga gare su kuma waɗannan mutanen su malamai ne in ka ji matarihin su zaka ga malamai ne yawo suke na koyarwa na ɗiban ɗalibai da koyar da su kuma wannan shi ya kasa gimshi ciki na irin al'adu da tunani na mutane china saboda ka su dan a cikin al'adarsu eh, koyarwa dama wannan abu ne mai matukar muhimmanci a america ko gaskiya da sauki zaka ga malamai ba a fiye ba su irin girma da mutunci da ake yi kama a nan china ba kuma a nan za ka ga za ka iya ba wa yara tsari saboda sun san al'adarsu a malami yana da mahimmanci to za ka ga yara suna sauraron malam sosai suna tsayawa su ji mai yake faɗa ba kamar a yi yanci na kai wanda iyaye suke koyawa da gida zai sa yaro ya je makaranta ya ringa tunanin a irin abin da shi ke tunani ko inda ke tunani da shi za a tafi kuma malami dole ya kokari ya tankwasa ya sai da zai yabi ɗaliban a haka to wannan shi ne maraba najeriya ko <laughs> ai ba za a haɗa ba tunda malamai ai ba waɗannan ba malamai ba ne sai dai a ce masu kawai dai bayi ne dai waɗanda kawai tunda abin da za a fi dubu talatin dubu arba'in za a ɗauka a baka ba wannan ai maraba shi da bauta ba shi da yawa tunda mai wannan zai maka in dai har korwa ake so kai sosai to dole sai an baka kusan kamar alal misali dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai shine malami na asali a halin yanzu gaskiya najeriya babu malamai to wannan shine bambancin to a nan gida najeriya kuwa jami'ar jihar bauchi ita ce yaye ɗalibanta a karo na farko kuma wakilinmu a jihar bauchi abdulwahab muhammad ya je ta bakin wasu ɗalibai da aka yaye a wannan jami'a sunana esther isaac na karanta microbiology ilimi yana da mahimmanci musamman yara mata da ilimi zaka iya koyar da yaranka san abubuwa mai kyau da mara kyau in ka samu ilimi kai ma yaranka za su iya ilimi kamar in an ba su abu a makaranta za ka zo ka iya yi musu suma amma in baka da ilimi bayan da za a yi kai maka kai musu so shi sa ilimi yana da muhimmanci sunana hafsat adamu na karanci yaren turanci english language na karanta ilimi na da muhimmanci sosai saboda zai kai ka inda baka tunani kuma yana sa ka zama na world experience to haka ne muhimmanci yana ai ilimi na da muhimmanci sosai tun ba ga ya mace ba saboda ana cewa wai in ka ilmantar da mace kamar ka ilmantar da al'umma ne duk wanda yake kusa da ita duk wanda ya rabe ta zai zama na ya amfana zan yi na zan yi kokari na diyan da hidima ya zo na ƙasa ko na al'umma ko diyan da ake buƙatan mai irin kwali na ko wani taimako haka dai zan yi ƙoƙari in ga cewa na halarci wannan guri kuma na ba da gudumawa na ɗari bisa ɗari da yardar Allah. Na gode musu na gode musu kuma mahaifina ina roƙon Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi justice late justice azam adamu abdulhamid da kuma mahaifiyata hajiya safiya bala ina matukar godiya a gare su saboda da ba don ita ba da ban kawo ga yanzu ba sunana kuma da jibril isa abdullahi daga nan state university gadau na gama a uh, faculty of education department of english education set of set seven kenan insha Allah eh to ilimi gaskiya wani abu ne wanda yake da matukar amfani saboda ilimi madubi ne da ke nuni da hutar rayuwar dan adam ba tare da ilimi ba babu abin da zaka iya cimmawa komai a rayuwa yana bukatan ilimi ilimi wani abu ne wanda shine ainihi wato kaman kashin bayan rayuwar dan adam ba tare da ilimi ba babu wani abu wanda zai yi a yanzu haka na fara amfani da ilimi na saboda a yanzu haka ni malami ne a makarantar sakandare ina koyar da turanci fata na shine mu daɗa ba ilimi mahimmanci sannan kuma mu dinga amfani da ilimin mu a hanyoyi da ya dace a rayuwa sunana umar sani yakubu kuma ɗaya daga cikin ɗalibai ko kuma mu ce ɗaya daga cikin wanda aka yayi su daga nan makaranta na jami'a mallakar jihar bauchi wanda ake kira a turanci bauchi state university ga ɗau um, za iya ce ai ya samu asali ne tun daga kafuwar ita karan kanta duniya idan muka duba idan muka sauko kan annabin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam iya wahayin da aka fara masa ma kenan akan yayi karatu hakan yana nufin cewa komai za ka yi a rayuwa kana bukatan ilimi a kai To masu sauraro a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu musamman ma dai wakilinmu Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin da Legal Creation na ku baban Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo mushin mushiminku. A gaida baban Jibril yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. To a takaicen shugaban wakoko firaministar Italiya na ganawa da shugabannin Afirka yau litini baya ga shugabannin Afirka sama da ashirin jami'an kungiyar tarayyar turai da na majalisar ɗinkin duniya da kuma wakilai daga hukumomin ƙasa da ƙasa daban-daban masu bayar da tallafi za su halarci wannan taron. Ukraine yau Litini ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa guda takwas waɗanda ƙasar Rasha ta cillo a hare-haren da ta kai da daddare. rundunar sojin ukraine ta ce an lalata jirage marasa matuka a yankuna daban-daban na kasar ciki har da mykolob da diprovska da kemskiki da kuma rifni baya ga jirage marasa matukan hare-haren da rasha ta kai sun hada da na makami mai linzami samfurin s 300 shugaban ukraine volodymyr zelensky jiya lahadi ya ce ƙara turjiya wajen tsaron ƙasa da samun ƙarin makamai da kuma motocin yaƙi na da matuƙar muhimmanci a yanzu kalaman nasa sun biyo bayan na sakatare janar na nato jens stoltenberg wanda ya yi gargadin cewa muddin ukraine ta kasa ci gaba da samun taimakon da take bukata don ta kare koko ta kodin rasha daga kasarta to amurka da turai da sauran sassan duniya za su kasance cikin karin hadari jami'an gwamnatocin amurka da na china za su tattauna kan hanyoyin warware matsalar safarar kwayar fentanyl da dangoginta a wata ganawar da za su yi a ranakun talata da laraba a birnin beijing kafa kwamitin amurka da china mai dakile safarar kwayoyin ya biyo bayan alkawarin da kasashen biyu suka yi na aiki tare kan matsalar bayan wata ganawar da aka yi tsakanin shugaba joe biden na amurka da shi jinping na china australia yau litini ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudummawa ga cibiyar tallafawa palestinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrw kwana guda bayan da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don a taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a gaza waɗanda ke matuƙar buƙatar taimako. ma'aikatar harkokin wajen austria ta fitar da wani bayani inda take kiran cibiyar ta unrwa da kuma ita kanta majalisar ɗinkin duniya da su kaddamar da bincike kan wannan batun masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas da rabi kina agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada a yi nisa shirin yau da gobe na nan tafe kuma za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook da x wato twitter sai instagram da youtube domin samun labarai a daidai lokacin da suke faruwa yanzu kan a madadin ibrahim kalmasi garba da ya ni gabatarwa da julie leathers gresham ta haɗa mana shirin da injiniyan mu yau ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu.